guduwa gudun me kake haka dole ba da Allah da adabi da mu a ba kai da yafi haka ma kai a ji tsoron ka wai kai matarka da kai soko ne kai jajaja baba baka santa bane wallahi ba labarin ta kake Inde kawai in ka je ma baba ko da ba nan in ka je karka ce na ka ƙara ka kawai ka ce mata a yi a daɗa haƙuri in ta ce ka ƙara ta in kawo eh. kai ka ce ba komai. Dan Allah ka taimaka mini baba. To shi mu je na ji. Ah, ni wallahi baba ba na son zuwa da kai kai kai kai kai da kanka. mutum da mata kai yanzu banda soko ne kai kai yanzu matar ta kake wannan gudu wallahi ba karamin asara akai ba to ba muka yi gaba da kasa da a gaba sanar eh. ta bin carab ya shiga uku Ladidi. Ladidi. Sanin da zuwa baba. Shigo mana. Kake rabewa. Shigo cikin gida. Sanin da zuwa. Ladidi. Wannan wane ne? Mijina ne. Yanzu abin da yake kin kyauta kenan? Yanzu ya je ya gaya min irin abubuwan da yake aikata masa ki sa shi aiki. ki dake shi ki zage shi ki sa shi wanki ba shi da sakat a matsayinsa na miji baba wallahi tallahi ba abin da na masa wallahi shi cikin gidan nan ma da daɗi da babu daɗi ni ba gaya wa kowa nake ba kuma ba na cewa komai hakuri nake yi kuma duk wani biyayya na aure a gidan nan in ya ce na masa ina yi masa wallahi ina yi eh, matsayin mijinki ita ita yaushe to ki hana shi abinci ni to ke nan tafiya ce haka ladidi ni a guje fa daga yaran nan a guje what zai fada gida nake lafiya yace wai kin hana yi sake wa kin kullun ke kenan ki zage shi ki ci mutuncinsa ki sa shi wanki ba cin mutunci ba irin wanda ba ke masa mun yi haka da kai what gaya maka ya je yi zuwa ya same ni eh ki dake shi ki zage shi ki ci mutuncinsa ki sa shi wanki abinci ma ba kya ba shi ci ba Allah na ah, kai nake to ni ba zan dauki wannan ba inda yadda na haifa ce wallahi ba ta isa ba ga shi wannan ga ya miki yaushe muka yi haka da kai wata kulla haka ta tsoron Allah tsoho ni bin ya kai yaushe na ganka ta kai ba za ka yi go gidan nan na ce bari in na ka to lalle na yadda kanka a na kabu kai ne eh, ba ka ba zan ce to shike na tunda ka ci a gani zan koma yawa to samun ka yaba ba abin da ya biya na ce me Oho. na ce me tsoho kace ta dake ka ta zage ka ta sa ka wanki ta sa ka wanke wanke da ɗiban ruwa La ilaha illallah. yanzu na zo dan sasanta ku ka kare ta ni a gabanta me kare ya dau wuta kan ajiba ya mutu wallahi tallahi baba rabu ne shikenan ni zan ku Allah ya albarka Allah ya albarka abin abin madalla bari da kahi a'a Allah ya raka zauna a gidanka dan Allah ya raka wallahi ba za ka bi ba kuma Allah ya bada amin ya Allah amin amin baba na gode na gode a gaida sa'isha a gaida kowa da kowa yawa hmm? hmm? me na maka ah, ni kake so ka shiga tsakanina da iyayena oho To me na maka? To ka gari? Na maka wani abu a cikin gidan nan? To. Tashi tsaye. To tambaye shi. Shi ne nake tambayan ka ai ni me na maka ka je ka kai kara na gidanmu me na maka? Wallahi wallahi ban san ma na je ba. Kuma kin san ne kin sadda da iskokai. To da iskokan da suka zo ina ga suka kai ni gidan. yawa da suka kai da gida hida ba sabbe suka faɗa ba ko haka suka ce ko yaya kai ina maka magana kana magana da da yatsun hannunka ni nake maka magana <laughs> ni ne nake maka magana me na maka na maka wani abu a cikin gidan nan da ba za ka sami oh ka oh, ina zuwa wayo la illa Allah Muhammadu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa idza mata al ya inda ba wa ita yamut na ga uku na ga uku yanzu shi kenan ka ja kanka ka ja kanka ka ja kanka ka ja kanka gahi nan ai ai gahi nan gahi nan yau shi kenan ka banu kana zaman zaman ka ka haɗe ka saba haɗe abubuwan nan amma yanzu ka je ka gaya babanta yanzu cin mutunci a kai da zai kara da kai hakuri da kai hakuri da ta haka mutu faru ba Allah la Allah mu ki hakuri na girman Allah ki hakuri da na ina ban gaya mata haka ba da na na gaba kaga ji ko baban da yadda na gaya na ce idan mun zo da Allah da annabi san maganar da zai faɗa a iya bakinsa ya zo ya ya a ciki ya sa na a ciki dan Allah me kake cewa ne da aike me kake cewa eh ta ne da aike ke talatu ban gaya miki cewar ba na buƙatar in ganin kwalina a gidan nan ba? A ba malam. Kwal, insha Allahu kafin ka dawo za a ɗauke shi. Insha Allahu. Fitan nan da za ka yi kafin ka dawo za a ɗauke shi, insha Allahu. Ba na buƙatar sake ganin kwalina a cikin nan gidan. Kin ji na gaya miki. Malam kwalin nan fa jiya da daddare ne ka yi maganansa. Nan ma dare yayi ne da an ɗauke, amma yanzu insha Allahu za a ɗauke. kiran ka mana. In na fita na dawo na zo na iske shi a cikin nan gidan ranki zai ɓaci <laughs> na ce zan ɗauke insha Allahu dan kafin ka dawo ma an ɗauke shi wai waye ke miki waya ne <laughs> anti jamila ce ba to ba sai ki ɗaga ba in ka fita ma za kira ta ita ma banda ta ina magana da mijina me za ta ishe ni da kira shikenan ni zan fita amma kada ki yadda iske wannan kwanan a cikin nan gida wallahi talatin ina gaya miki kada ki yarda in iske zan kira ta to eh. shi kenan eh. sai na dawo da lafiya Allah ya ba da sa'a da lafiya Allah ya ba da sa'a wai me haka ne kan fi sabilillahi me yake damun ka muna tsaye da shi ne fa muna magana sai ka bari idan ya fita sai ka kira ni amma ka san ai yana gidan shikenan sai ka shigo ya fita haba ka ta kiran waya sai ka ce wani wani abin nan haba ka ta kiran waya sai ka ce abin nan Me haka? Me kake rarra ku bewa? Ka shigo mana. ɗauko wani na kana lego ɗebowa. san abin sai da tsaro sai da fulani sai ana ɗan system ya. Me ya faru? sai ka tsaya kuma kana bayan mun yi waya da kai ka tambaye na ce maka ya fita sai da tsaro ki san da ba harka ce ta Allah ba to ba gaba daga dafa da mun bayan gida zan shiga a'a ban ga wani leda a hannunka ba a kuɗi dai na zo da shi na taho da leda wani iga ne ya ce mai gidan ne ya aiko ni wani yanzu ne ya ce na ga wani ya shiga gidanka da jaka ko leda aiko shi kai Allah a Kuma ke zai toki abin mara ne. bari na Nyamai, get ready, go! Pretty! ga shi ba an kulle Dawa, dawa zai yi lako-lako. A kama mu kawai mu je. Mu je <laughs> Mu je cikin. Wai? Wai? Ban sani. Ya za ki mun haka? Wallahi ban sani ba. kai shiru kai kai shiru mana waye ne ni ne inna lillahi wa inna ilaihi nace ni ne talatu la ilaha illallah ya zaki mun haka ka ji magana a hankali ka dinga yi a hankali kare ina ina bayan gida ne malam ina zuwa ko kika hada ba hada mu je ciki mu je ah, kar ka je bayan gidan a hankali don Allah kar ka je bayan gidan babu kyau ne. Zo nan, zo nan. Sauri. Sauri. Shuru ka kai magana ko numfashi kar ka. Ina zuwa malam. Kure mana. Ga ni nan, ga ni nan bayan gida Классе. Na'am. Wato har yanzu da na ce ki ɗauke kwalin na ba ɗauke shi ba. Na ce ba kafin ka dawo. Yaron ne kaga tun da ya kawo yanzu na tura na ce an ce ya zo ya fita da kwalin ya tafi da shi wallahi har yanzu bai zo ba ina ganin ko islamiya suka je in suka dawo ta kila ya fita da shi kai hakuri ka kin ga kin ga talatu ba wani tsara da zaki na gaya miki wannan kwalin na ɗauke shi amma tun da kin ce kin tura yaro ya ce zai je ya dawo to ni tun da na dawo sai je in kone shi kwalin eh wallahi kone shi zan yi ha malami wai menene abin ta da hankali malam akan kwalin nan kwalin nan ko a gidan nan zai mana amfani yo ko shimfiɗa shi muka ai za mu iya sallah a kai kuma ko ba komai in aka shimfiɗa shi nan za a iya kwanciya a sha iska duk wallahi kwalin nan malam ba abin ta da hankali duk tabarmar da suke cikin nan ɗakin kuma sannan akwai da dumai a cikin nan ɗakin a ce dole sai dai a shimfiɗa kwali to wallahi wallahi dan in gaya miki wannan kwalin kona shi zan yi ma kawai kona shi zan yi wallahi kona shi zan yi zai ga irin abin da zan yi wallahi wallahi Allah wallahi za shiga ga irin abin da zan wallahi ina shana take yau ina shana talatu ina shana malam me za yi wai da ashana ne wallahi wallahi kona shi zan yi wallahi billahi azimin kona shi kona kona kwalin za wallahi ki ba ni shi mutum ni na ji ban hana ka konawa ba in na kona kin ke fito kan ki san yadda zaki da ita ki bani waje ni ce ya guri malam kana ji ina malam kada malam malam ba kyau gidanka in ya kama da wuta kai kai da asara makwabta ba za su wallahi malam asuma malam asaban me asaban me ke ta kama kowa ta kama wallahi gare kone gare kone kwalin malam wallahi tallahi na rantse ma da Allah in wuta ye kama gidan nan kabu makwabta su zo za mu sha wahala ya kama taimako eh, gidan mai kone duk gaba daya inna lillahi wa gare kwanin ne zaman ta cewa shi tacce nake yabon ruwan nan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un gobara ce in ta kama a gidan wato la la hai ilaha illallah muhammadu waye wannan aljani aljani ne ba aljani ba aljani bane ba aljani ba to malam dan gidan malam buba ne wallahi dan gidan malam buba waye